yau asabar goma sha biyar ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa muka kawo wannan lokaci wadda muka shiga cikin watanni ashirul hajj kuma ɗaya daga cikin ashirul huru Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya halitti bayansa ta zuba su a doron ƙasa domin su rayu suna masu bauta gare shi suna masu kaɗaita shi da bauta wannan shine dalilin halittar mutane domin su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su tabbatar da kaɗaitakan su cikin bauta don kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa bayinsa dama da rayuwa waɗanda ya sanya kuma rayuwarsu darasi da aya da junansu fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun rayuwar mutane ayoyi ne gare su da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai abin bautawa sannan jujjuyawan su ta yau da gobe sannan kuma ajar wato ajali da Allah subhanahu wa ala ya sanya wa kowane halitta cikin mutane maza da mata manya da yara kowa yana da ajali da Allah ya ajjala masa kowa yana rayuwa ila ajalin musamman wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha da haka kowace rai tana jujjuyawa wasu rayuka suna tafiya wasu rayuka suna zuwa wasu rayuka suna tasowa wasu rayuka suna sauka a lokacin da wasu suka taso waɗansu gama sun gama rayuwa waɗansu kuma sun zo duniya waɗansu suna tashe a duniya waɗansu sun gama tashe suna komawa ga Allah wannan duka cikinsu akwai ayoyi da yake tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala al-mudabbir lil umur wanda yake jujjuya irin waɗannan al'amura din a yadda ya ga dama da tsarin da yake so to alqur'ani yana tuna wa mutane waɗannan abubuwa don ka duba ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe za ka ga yana bayanin rayuwar mutane ne da halittun Allah waɗanda ke tabbatar da kaɗaitakar Allah cikin ayyukansa da kuma cancantan abota masa shi kaɗai cikin kuma sunayensa da sifofinsa amma ko ina ka zagaya cikin qur'ani ka ga cewa yana tunatar da mutane ne maza maza su koma ga kaɗai ta Allah cikin rububiyya al-asma wa sifat da kuma tauhidul ubudiyya sannan kuma ka ga cewa darusan ayoyin gaba ɗaya suna magana ne abin da ya ƙunshi rayuwar mutane su ne dalili su ne hujjoji da suke tabbatar da kaɗai kaɗaitakar Allah faruwar mutane da rayuwarsu da karewarsu duk abin za ka gani shi faruwar mutane rayuwar da suka yi a doron kasa sannan kuma karewa da suka yi waɗansu sun rayu sun kare an farar da waɗansu da faruwar nasu da kuma rayuwar da za su yi tsawon shekarun da suka yi a kuma karewa da za su haka nan faruwar duniya da rayuwar duniya da karewa da duniya da za su yi wannan su ne ayoyin ƙur'ani za ka ga cikin wani abu mai magana don su kafa wa mutane hujja cewa Allah shi ne Allah. Za Allah subhanahu wata ta'ala ita kullu man alaiha fan ita wa yabqa wajhu rabbik bil jalali wal ikram. Bil jalali wal Ikra. Allah subhanahu wata ala da ya ce, duk abin da ke doron ƙasa zai kare abin da zai wanzu kawai ya tabbata shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wato faruwan rayuwar duniya da kuma yadda rayuwar duniya ta gudana sai kuma karewar rayuwar duniya tsarewar rayuwar duniya shine kuma faruwar rayuwar lahira cikin makoma guda biyu a wuta ko aljanna Allah ya kiyaye mu da wuce saboda haka idan mutane suka yi nau'i na tsawon rayuwa daga wani gaba zuwa wata gaba to dole su gode wa Allah subhanahu wataala sannan kuma su duba ayoyin da yake cikin wannan abin da yake aka shuɗe shi ne wata ramadan a cikin wata ramadan aka saba karatu a wannan majalisi na wannan masallaci masirin muhajirin inda ake karatu har Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ramadan ya wuce aka shiga shawwal ya wuce aka shiga zulqa'ada zulqa'ada shi ma yayi nisa ya raba wannan duka ya nuna rayuwar mutane ba tsayawa idan kun tsaya da wani aiki rayuwa dai ba ta tsaya ba amma tsaya da karatu ba mu samu daman yi ba har zuwa yanzu amma rayuwar mu ta ta ba ka da aka ce ramadan ya kare ɗaya ga shawwal shawwal bai tsaya ba ya kare sai aka shiga zulqa'da haka abun da kowa ya ribata na ramadan da shawwal a kwanakin da ake ciki na zulqa'da da mutum ya ribata shi ne nasa wanda ya ribata ta hanyar samun lada a wurin Allah a muna nufin ya ribata na ko kasuwa ko noma ko sana'a ko aikin gwamnati ko wani abu a da mutum ya ribata cikin kasuwa ɗin da noman da aikin gwamnati da sana'o'in yana iya ribata wasu abubuwa a tsawon waɗannan kwanaki to in mutum ya yi sa'a ya ribaci wani abu wanda yake tsammanin lada a gurin Allah wannan shi ne riba ma dukkan kwanakin da suka wurga za a yi wa kowa hisabi a kansu na abin da ya gabatar domin dama aka ba wa mutum waɗansu bayan ramadan ya ƙare ana cikin shawwal suka koma ga Allah suke da nasu rayuwar ta ƙare waɗansu shawar ya ƙare an shiga zulƙada suka koma ga Allah hakan waɗanda suke raye kuma mu muna nan muna raye kuma nauyin hisabi yana ƙara tafiya nan dama kuma ta aikin alkhairi yana ƙara samuwa idan mutum zai aikin alkhairi dama ta samu don Allah ya bar shi a raye kuma Allah ya ba shi lafiya ya ba shi kwanciyar hankali don haka akwai dama ka ci gaba da bautar Allah da ayyukan alkhairi domin samun yadda Allah don haka a a kowane lokaci abinda kawai alkur'ani ke tuna mana da abinda mu muke jin malamai ke faɗi shine a yi amfani da damar da ake da ita wajen neman yardar Allah da kuma aiki na gari ala qadri ahalin azmi ta al-azain wa ta'ti kiram wa ta'ti ala qadri al-kiram على قدر أهل العزم فأكل آبائهم bisa gwargwadon himman masu himma sakamakon himma take zuwa wata a ce ala kadirin kiramin makarin gwargwadon darajar masu daraja darajoji suke zuwa masu daraja da gwargwadon darajar su daraja samuwa haka kuma himma gwargwadon himmar masu himma to nasara da abin da yake biyo himma yake zuwa don haka shine a dowa a kowane lokaci mutum yana da damar yayi himma da kuma yi kokari ana abin da yake gaban mutane suke fuskantar ce sun je da ya kamata su yi tanadi domin misali rayuwar duniya akwai abin da muke da gulace-gulace a mamaki ba dole ya zamanto mun cimma buri ba abun da wani mutum yake so ya isa gare shi a duniya in ya yi sa'a zai isa in Allah bai kaddara zai isa ba zai isa ba. duk abin da mutum ya buri a duniya ya danganta da ganin damar Allah da ya tsare wasa idan ya gada idan burin mutum ya dace da abin da ya yi sa'a haka Allah ya kaddara masa ya tsare masa to haka nan zai je riske shi kamar rayuwar duniya ko mutum ya yi buri ko bai buri ba sai ya je eh, zuwa lahira da tsayuwa tashin alkiyama wannan dole ne ko an shirya don haka ko ba a shirya don haka amma rayuwar duniya mutum yana iya shiryawa da wani abu da yake buri amma bai isan ma wannan ba har ya koma ga Allah amma lahira dole sai an je kuma dole sai an isa inda za a yi ne tsayuwa gaban Allah domin yin hisabi don haka ake aiki suke kuma neman dacewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mafi hanyar aiki ta alkhairi shine riko da littafin Allah alqur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi malamai suna cewa misali Allah ya maimaita wala qad yassarna alqur'ana lizikri hal min mudakkir a cikin suratul qamar ba sau ɗaya ba sau biyu domin Allah subhanahu wa ta'ala yana so bayinsa su alaƙantu da alƙur'ani harkar yassar na alƙur'ani mai zikiri wato mun yassare wa mutane iya karanta alƙur'ani da koyon karatun alƙur'ani da fahimtar alƙur'ani da gane alƙur'ani da kuma tokar izina daga alƙur'ani domin su aiki da shi abin da alƙur'ani ta yi wannan ana buƙatar mutum ya zama ya alakanci da alkur'ani a rinjayen rayuwarsa ma'ana abun da zai ya zamanto abun da alƙur'ani ya ce a yi matukar ya san wannan abu ko ya ji labarin haka ne ko ya zama yana yi ya iya wasu abun da ya ce a bari bai bar wannan kar ya kusace shi wannan shine abun da Allah da wata'ala ya faɗi malamai ke fassarawa da maimaita ayin ƙwalaƙar ya sarnar ƙwa'ani da zikri ba hannun mutaki da shi alƙwa'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda take babu wani abu na kokonto da shi babu kokonto shi duk wanda da alƙwa'ani ya faɗa babu kokonto maganar Allah ne kuma sannan babu ƙasa a gwiwa wajen aiki da alƙur'ani sai kawai shari'ar musulunci ta ba da dama wajen himman aiki kowa da irin himmar da yake da ita bari zuciyarsa a cike take da himma haka gabansa suna ginuwa akan himma zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wani ko ba zai iya yin wannan ba haka gwargwadon wato yadda imani yake da karfi a zukatan kowane daga cikin bayan Allah kowa da irin imaninsa kowa da irin himmarsa kowa da irin lafiyar da yake da ita kowa da irin dama da Allah ya kore ba don haka idan an riƙe alƙur'ani za a ci nasara Allah ba mu iko riko da alƙur'ani muna karatu ne a cikin suratul an'am da kuma a cikin suratul an'am mun doshi ƙarshe ƙarshen sura ayoyi can mun karanta ayoyin wasaya da Allah subhanahu wata'ala da ya yi wasiyoyi na abubuwan da ya hana mutane su aikata waɗanda waɗannan wasiyoyi kamar yadda Allah bin Mas'ud wa ta'ala an aka bayani a wancan lokaci kuma haka bayani yake ke cewa a idan kana so ka karanta wasiyoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya buga musu tam mana ya tabbatar da da su daga shi idan mutum ya karanta kun ta'alau a cikin ma harrama rabbukum alayhi wa'ina ayoyi Allah subhanahu wata'ala yayi maganganu waɗanda suke da girma da kuma girman sha'ani waɗanda ake buƙatan musulmi ya lura da su mun karanta waɗannan ayoyi a waɗancan lokuta haka nan kuwa, ina jin mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da uku kenan mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da uku a cikin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da hudu insha Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul an'am wanda waɗannan ayoyi duka ayoyi ne na alƙur'ani waɗanda in ana magana akan ƙur'ani duk sun shiga ciki da koyaushe idan mutum ya karanta alƙur'ani ya bi alkur'ani yana magana to ana so ya karkata ya saurara ya ji ya mika kunnuwansa gurin tare da zukatansa ya mika zuciyarsa babu alkhairi a duniya babu alkhairi a duniya ta kowane bangare da kai alkhairin da yake cikin alkur'ani dukkan alkhairi ya taru cikin jin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الخير كل الخير التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم alkhairi dukkan alkhairi in dai rayuwar duniya kana neman alkairi wanda zai kai mutum ga cin nasara a rayuwar lahira ya dawwamar da shi a alkhairi duniya da lahira da shi ne riko da alkur'ani da kuma riko da koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu littafin da mutum zai cin kawo da shi da riko da shi kuma ya tsaya tsayin daka baya kokanto ya kwana lafiya ya tashi lafiya ba abin da yake damunsa kamar alkur'ani mun ke rike alkur'ani man tamattaka bihi hudiya ila siratin mustaqim wanda ya riko da alkur'ani an shiryar da shi zuwa ga tafarki mai kanki wanda ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da dukkan mafita mafita a rayuwar duniya mafita a rayuwar lahira mutum baya rike alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuzarta sai dai in ya saki hanya dan shaytan ya rudi mutum ya saki hanya ya ga ga wata hanya da zai bi don gina duniya ko wani abu na duniya ya ga cewa sai ya dan rage ko ya yi tafasako da alkur'ani da manzo da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saki hanya duk abin da ya sami shi ya jiyo idan ya sake hanya ya ga cewa ga wani guri ta maƙulla a ganinsa sai ya bi ta nan ya ga cewa riko da alkur'ani da ya yi riko da sunan manzala da alaihi da rufin asirin da suka masa akwai tsari da yake so ta wata hanya idan ya kama hanyar to ya saki ta dan kuma duk wahalar da ya samu kansa shi ya yake kuma ke in ya leƙa. ya gane cewa akwai matsala in Allah ya ce mutum mutum sai dawo to idan ya dawo ya sake riko da su sai ya sake ganin nasarorin da ya taɓa ganin irin su amma da zaran an sauka a hanya ta alqur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me aka gani a duniya rudu ne rudu ne ko da an ga wani abu da ake so na rayuwar duniya to rudu ne kuma rudani ba mamaki ya kai mutum ga ɓata lahira nan da duk mutum ya sake hanya ya kama wani abu daban kuma ya ga alaman abin da yake so in na duniya kaman gashi nan ya bayyana to lalle akwai jarrabawa a rayuwar don an kama ludu kuma abin da ake ganin nan yana iya bata lahira duk abin da mutum zai bata masa lahira ko menene a duniya to haƙura da shi shi ya fi alkhairi in an samu jarrabawa ne to kuma wani wani abu ne da haka alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ababen riƙewa sune hanyar tsira duniya da lahira kuma sune hanyar nasara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai mutumin da ake yaba shi kuma an yi daidai Kuma duk wani mutum a duniya za a yaba shi ko don iliminsa ko don mulkinsa ko don kuɗinsa ana iya fadawa cikin kuskure babu wani dan adam da zaka yaba shi na minti biyar zuwa shida zuwa bakwai zuwa goma ka sake yabawa to face ƙarshenta duka ɗan yi zalla ɗan ɗan zani wadda ko magabata da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kalala da yawa idan ba abu ne wanda kake karanta shi kake faɗa ba kake fassara ko ka karanta ka zo kake bayani a kansa ba wuce ya yi sakaci sai fada faɗan abun da ba haka ba a haƙƙin don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne ya ba shi alkhairi ne mai yabon nasa alkhairi ta samu matuƙar ba ya wuce gona da iri cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya wuce gona da iri yace zai yabi Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar da shari'a ta tanada ba amma ya fada halaka dole yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da yadda shari'a ta tanada dawa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa bisa daidai da yadda ya dace da su to saboda haka shine kadai kuma shine kadai mutum inda ke da kun mutane ne shine kadai wanda duk wanda bai yaba shi ba ana iya cewa yayi kuskure amma don wani dan adam a ba a yaba shi ba ko ba a ce kaza ba wani kuskure ne dan adam yana iya fada daidai yana iya faɗawa ba daidai ba kullum yukhadhu min qawlihi wa yusra illa sahibu hadha al-qabr kaza Allah Imam Malik rahimahullahu ta'ala ce duk mutumi da gani ana iya karban maganar ana iya kyale ta ana iya jinjina masa ana iya kyale shi banda ma abokin kabarin nan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda ma abokin wannan kabarin shi ne kadai abin ya faɗa kawai haka yake daidai ne ma wani ɗan adam za ka iya wataƙila mutum ya yi kambani ko ya yi bankama wajen faɗan abin da yake so ko don wata manufa ta duniya ko wani mukami ko siyasa ko wani abu daban wannan mutum yana iya karya yana iya kuskure yana iya kuma a kama shi da abin da ya faɗa wanda ba zai iya tsayawa a gaban Allah ya kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar ba mutum ya wuce gona da iri bane faɗan yabo a gare shi irin yadda ya dace wala da mutum yake ba. wani mutum in ka yaba shi ma zunubi kake iya samu ba ta san sirrinsa da Allah duk mutumin da ba a san sirrinsa da Allah ba to ana iya je cewa ana masa kyakkyawan zato ka ce a tsaya iya nan in ya in yi ayyukan alkhairi a faɗi alkhairansa ya daidai in nan ma ba zai halakar da shi ba Nabi sallallahu alaihi ta suna yaba mutum a gabanta, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karya wuyansa ma'ana kamar ka sare wuyansa ta gudu wani da kaya zai shi dama ya goyi ke so shi nan ta halakar masa da ayyukansa na alkai da shi ba dole ba ne ba idan eh, ka ce za ka tsaya ka kutsa ka kai ya su fada cikin wani damuwa idan nufi sallallahu alaihi wasallam ta haɗu abu na mutanen ƙauye za su shigo suna cewa ya sayi dana wabna sayi dana ya sayi dana wabna sayi dina ya kai shugabanmu ɗan shugabanmu ya ce kai kai kai ko shugabanmu ana muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam yace ni muhammad dan Abdullahi. sai ya faɗi turan sunansa ko ambace ni muhammad dan Abdullahi. sallallahu alaihi wasallam sai kaga mutane mun sake yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinjina masa irin yadda ya dace da shari'a ko da guraren karatuttuka da guraren taruka hatta masu da'awan taron addinin musulunci suke za a iya in an ambaci wani daga cikin magabatansu na malamai ko shugaba ko wani abu an fi jinjinawa da kamfara saboda in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya ambata Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da ya mace sallallahu alaihi wasallam ne wanda ba ko karar ba karamin laifi ba sannan mutum yana jira ya bi wani kawai kodon yana neman yadda wani nemi yadda Allah da neman yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a samu nasara duniya da lahira haka dukkan malamai sun yi ijma'i alqur'ani ya tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mutumin da zaka ji kana yabon sa ba tare da wuce gona da iri ba kana kana yi in ka ma har ta kare kullum ka iri kana yabon sa gobe ma ka faɗa da shi kafin ka wuce gona da iri a ciki kana ƙara nasara da samun daraja a gurin Allah babu mutumin da ake haka gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma taron jama'a ne babu taron jama'a da mutum zai yabe su ya ta dingina musu ba dare ba rana da bai wuce ya yi wuce gona da iri wajen yaban su ba irin babban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su duk wanda aka ce maka Allah da kansa yace ya yarda da shi ba ranan fishi da shi don haka sahabbai mutum yana iya yaban su haka babu wasu jama'a yanzu da za a ce ko su ɗan ƙungiya kaza ne ko su jama'ar kaza ne ko su taron kaza ne za a yi ta cewa babu mutane sai su ana iya cewa dai a bangare kaza sun fi kowa kokari wani za a iya faɗan haka amma a bangare kaza akwai gazawa ko ba a faɗi gazawa ba a ce a bangare kaza dai sun fi kowa kokari haka in mutum ne eh a bangare kaza wani yana da kokari bangare kaza kuma wataƙila Allah ya fi mana shi idan har Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ya abazar inni araka la da'i ina ganin ka kana da rauni la tu'amiranna ala sunayn kar ka yadda duk ki kar ka yadda ka zama shugaba ko da akan mutum biyu ne kar ka yadda ka zama da ka karbi shugabanci ko da mutum biyu zaka shugabanta ina ganin ka kana da rauni Abu Zarri fa radiyallahu ta'ala malaman da suke shi hatta malamai na baya bayan nan duka abu da kai ya ishi mutum kawai tun da ya fito a cikin sahabbai ai ka san duk duniya ba kamar sa daga jerin sahabbai babu wani wanda yake da darajar sahabbai duk wanda ya fita daga cikin sahun sahabbai to maganar daraja kan sai dai ya biyo sai dai ya fi wani amma banda ya iso ta sahabbai bai iso to abu zarri din sahabi ne wannan kadai ya ishe shi daraja kama annabi suna da sai ce masa inni arasu da bai ina ganin ka ko kama kala sallallahu alaihi wasallam ina ganin ka kana da rauni la tu na ala tsayi sharka yadda a shugabantar da kai ko da akan mutum biyu ne Allah suka ce ana nufin eh, eh, a babin imani akwai wanda za ka kwatanta da abuzar Zar a babin imani ba shi Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu a babin imani shi idan ya mallaki kuɗi shi fahimtar sa ba ka mallaki kuɗi ka sai abincin yau ya halarta ka ajiye sauran kuɗi ba kai sadaka da shi ba a imani in ka sai abincin gidanka na yau kana da kuɗi kaga ba magana kawon kenan amma yanzu da kuɗin ya sau ya shiga da sauri ma mutane sun bude ok ne gome da money point da saboda ya shigo da sauri to shi abu zan rabi Allah ta'ala <laughs> yanzu akwai wani wanda za ka kwatanta irin wannan imani kuɗi ba za ka aje kuɗi ya kwana gobe ba kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inni araka ba'i ina ganin ka kana da rauni yanzu ya kenan la tu'amiranna ala sunayn kar ka yadda au kamar Allah sallallahu alaihi wasallam a shigo da kai akan koda mutum biyu saboda haka kaga idan har manzo Allah sallallahu alaihi zai faɗi haka akan Abu Zar kaga wanda kowane mutum ya rinka taka tsantsan wajen magana haka iya ba kowa kake so amma ka san cewa kowane irin mutum yana da rauni yana da kuma alkhairansa babu wani mutum da bai da mahasin musamman musulmi ne kokari kowa yana tsammani yana da mahasin ne ko mu nan yanzu kana tara mu da mai jan baki da mai tafsiri da masu saurare yanzu kana cewa fahir misali ba muna ziri ba a cikin kunnan da ke to sai dai kasan kawai bangare kaza ba a yi hakuri kowa ya sani sai bangare kaza akwai rauni a wannan wuri amma bangare kaza wataƙila a yi sa'a wataƙila a yi sa'a amma dole kawai akwai bangarori na rauni masu suke ka ce alaran ma eh alaran ma eh alhamdulillah ma sha Allah alaran amma ba ji ma ya ke samu samu maki a samu wani guri Allah ma yana da matsala wato dan adam haka ne wato shi yasa duk wanda yace zai koɗa wani ya koɗa wani ya koɗa wani in ya tsaya gaban Allah yana da aiki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi ma ma'anahu cikin ma'anarsa ab'adun nas ilayya manzilatan yawm al kiyama as-sarsarun mafiya nisan gurin isowa kusa da ni suka fi nesa da ni ranar tashin alƙiyama sune asarfarun sune asarfarun asarfarun sune masu koda magana su ta magana su ta magana su kawai abun da suke faɗa shi ne abun da suke faɗa shi ne sun cike magana su faɗa in wajen koda wani ne su koda su koda in wajen magana ne in musu ture nasu shi ne kawai magana magana su ne duk wanda bai bi ra'ayin da suke kai ba to shi kasance ne a karkaru da su lalata sanin ce waɗannan su ne mafi nesa da shi ba za su lokuta da shi wala tashin harkiya ba. Allah salamat wa lafiya. Wai yanzu za ka ga inda rayuwar mutane take akwai matsala. Akwai matsala ko don kwaɗayin abin duniya ko don kwaɗayin kan afirin ko don kwaɗayin wasu abubuwa. Ka dole mutum ya yi tsantsan duk abin yake yi. Abin da mutum zai faɗa, abin da mutum zai aikata ya nemi yardar Allah. malamai sun kasance za su je karantar da alƙur'ani wasu malaman sai sun yi nafila sun nemi dacen Allah karantar da alƙur'ani da wasu karantar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala zai kino hadisi amma kafin ya rubuta a littafi sai ya tashi yayi sallah yayi istikhara cikin dare ko yana bacci sai ya yanke ba zai rubuta wannan hadisin ba sai yayi yana yin tashi daga gurin Allah saboda ne saboda a samu yadda da karbuwa a gurin Allah kuma yau muka wayi gari kowa ya iya magana shi kenan ya tsira kuma shi ya iya ne a karfarun kuma shi ne manzala kula da sai wani ka ga mutum kau kau kau kau magana yana iya kwandemin kowa in dai bai bi abun da shi sauran sai ke kai ba wannan kuskure laifuffuka ne masu yawa saboda haka dole kullum alkur'ani ya yi mutum jagora ina masa linzami sunar manzala suna suna ce mutum linzami duk abin da mutum yake ji a ransa kufa in dai zai biye ya kuma son zuciya afara aita mani ta kaza ilaha huhawa ana biye ki zuciyar son zuciyarsa to sakamakon sa bata ne haka mutum zai maganganu yi magana daidai gwargwado sannan kuma kar mutum ya rinka yawaita maganganu akan wa'yansu a kushe wa'yansu sauransu mutum ya faɗi gaskiya ko ya tsaya a kanta ya duba kansa tukunna shi ne ya aiki me kai na aiki nan da duk mutum yake duba kansa a wajen aiki yake duba na sama da shi a wajen aiki da ibada ba zai alfahari ba amma nan da duk mutum yake duba na ƙasa da shi a wajen aiki da ibada kuma baya duba gazawarsa shi yana duba cikansa wannan zai yi asara ka duba cikanka in akwai cikan ma kenan dan adam a zamani yanzu akwai ta cika ne yau da Allah ya kare in akwai cikan ma kar kullum ka rinka duba cikanka ni wane ne ina da kaza ni na cancanta ni kaza ne ni kaza ne ina cewa ne saboda haka mutum yana duba gazawarsa kai anya ni ban taba yin kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza wanda ba kai wasu da yawa wanda Allah ya ce a yi wanda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi saboda haka mutum ya rinka duba gazawarsa kai ko a rayuwar duniya ne ka tafiya in ka zo za ka fara a'a sana'a kake yi kasuwanci ne aikin gwamnati ne aikin me ne duba gazawarka ba a ci nasara a guri kaza ba saboda gazawa ta sakaci na a guri kaza sakaci na a guri kaza amma in kana ta duba nayi kaza nayi kaza su wane ne ba su yi ba da wuya ba da wuya ka tafi kuskure kar ka dinga duba cikanka ka duba kasawarka ko a gurin sana'arka ko kai ne oga ke to ka dinga duba gazawarka ya aka yi haka ya aka yi haka amma na gaza ne don na sa wane ne ya yi aiki ai da yi na yi da kaina da na zaɓi hutawa na ce wane ya shi sa da ya ɗaure notin daidai ba me yasa ban taso na ɗaure ba haka wannan mashin ko wannan motar ta samu matsala ne saboda gazawarka wannan zai sa ringa karɓar kuskure ko zai sa ringa gyara to balle a babin ibada abin da za ka yi in kasa a gaba a rayuwa ringa duba gazawar ka karka ringa duba cikin ka ringa duba kai 100% kawai don ba abin ka bane shi yasa aka fadi wannan kuskure ne Masha Allah subhanahu wataala shine cikakke biko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakke da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka in dumbin jama'a za a yaba shine sahabbai amma duk wata jama'a tana iya fadawa kuskure ko daidai ana iya kuma a cikin jama'a akwai mutanen kwarai akwai mutanen sabanin na kwarai kowace irin jama'a amma sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su na kwarai ne kuma dukkan su yan aljanna ne a sace wajen a ce radiyallahu anhu ba samu ne abu a to bayan ya ce radiyallahu anhu bima wa adda lahum jannatin tajra tajri tahta al-anhar shi da kansa ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala haka ba matsala daga haka duk sahabbai yan aljanna ne to ashe kenan waɗanda suke ba sahabbai ba su biyo baya to su ne ake duba ina suka rike tabi'ai waɗanda suka zamanto almajiran sahabbai suka fi nasara saboda su rike tafarkin sahabbai sahabbai sun fi nasara saboda su rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'u tabi'ina sun fi nasara saboda su rike tafarkin tabi'ai na kwarai haka nan idan mun rike tafarkin mutanen kwarai insha Allah za mu fi nasara duniya da lahira saboda haka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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزلناه نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله سبحانه وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب musa kitaba bayan ya ambaci waɗancan wasiyoyi a cikin ayoyin da aka shuɗe a darussan da suka gabata a watannin baya to Allah subhanahu wata'ala da yace kuma wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula bi kuma an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم tattakun. bayan ya faɗi waɗannan abubuwa sai ta sun ma'ate na musa kitaba annabi musa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanne ne riga wani zuwa annabi annabi musa alaihi salam da shekaru sun bi masu yawa a tsakaninsu an yi annabawa da yawa bayan annabi musa alaihi salam har aka zo ƙarshen annabin bani isra'ila shine annabi isa alaihi salam bayan sama aka ɗau shekaru masu yawa tukunna aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi nan sai aka ce kuma na musu kitab wannan kuma ɗin? yawanci kuma takan zo litartil takan zo a matsayin wane kuma wane ko kaza kuma kaza da aka yi kaza thumma kaza sannan kaza thumma kaza sannan kaza haka ce sannan kaza wannan shine a bayan wancan gina to amma anan ba thumma tana nufin tartib bayan an yi wayancan bayani na wasaya da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce thumma atina musa kitaba ma'ana ai tuntuni wannan thumma ana ba tana nufin tartibi sannan kaza ba a'a ai tuntunin kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ate na muku kitaba a harshen larabci ana iya kawo summa da nufin cewa tun tuntunin da wani balarabe yana yana wasa wani mutum eh, a wajen wato rauta eh, abuna da ya faɗe shi ya ce ya shahara ya zama gwani wajen iya farauta sai ce summa abuhu sannan kuma summa jaddu kaga ce sannan baba kaga nan ba za ka je ba ya shahara ya gaji babansa babansa baya raye kai kakansa ma haka yake to a nan shi za ka ce summa summa sai da wannan ɗan ya yi shi jika ya yi ne tukunna aka samu babansa ya yi sannan aka samu kakansa ya yi mana tun tuntuni kakansa haka yake tun tuntuni babansa haka yake sannan shi kuma sai ma shi ma ya zo ya zama irin wani shi ne nan ma kuma a ce na musa kitaba tun tintinin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan wasayoyi da aka tsarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mun riga mun ba annabi musa alkitaba ne shi ne at-taura tamaman wasu littafin cikakke wanda yake kunshe da dukkan alkhairai yake kunshe da bayanai na halal da haram yake kunshe da dukkan bayani na abun da ya dace da abun da bai dace ba mun ba shi wannan littafi ne alallabi ahsana ko da irin yadda annabi musa alaihi salam yayi na ƙa'a gare mu ma'ana alallabi ahsana ai jaza'an alallabi ahsana mun ba annabi musa littafi ne sakamako ga irin wato kyautata aikinsa da yayi domin mu da kuma ƙa'a da yayi ga umarnin da kuma biyayya ga yayi ga dukkan abin da muka umarce shi da shi annabi Musa alaihi salam kafin Allah ya bashi littafi sai da Allah ya jarrabe shi da daga baya sai Allah subhanahu wataala ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay annabi Musa alaihi salam Allah ya umarce shi ya fita tare da 70 rajulan limi wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limi qatina kaga ai an yi jarrabawoyi da yawa tukuna har aka zo gurin da Allah subhanahu wa ya ce maka to zaɓo mutum saba'i daga cikin jama'ar ka zo mu gana da kai tun farkon aiko shi kire fada cikin jarrabawa da tun kafin a aiko shi kashe baƙi tsaye a kashe bani isra'ila shi yana baƙi tsaye da kashe ɗan zuriyar fir'auna sannan ya fita daga wato Miso ya tafi madiyana yana ɗan gudun hijira ya zai yi kiwo na shekara takwas ko shekara goma Yin yi kiwo na shekara goma in atmanka ashirin ka indi amma sai da ya cika goma da ya cika goma aka aurar masa mata daƙin matar kiwon shekara goma kwadagon shekara goma yayi da kuma yana dawowa Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da shi kai tsaye daraja ta tashi ɗan gudun hijira yana magana da Allah kaga magana ta daraja yanzu ta zo sannan aka ba shi manzanci a gudun. aka ba shi manzanci aka ce je gurin fir'auna ya ƙila shi zuwa ga tauhidi ya roƙi Allah aka ba shi ɗan uwansa mataimaki suka tafi suka kira fir'auna aka gwagwarmaya aka ce to maza za a sasu a kurkukun fir'aun duk waɗannan matakai ne na gwagwarmaya waɗanda annabi musa alaihi salam ya rinka wurgawa da su amma ya jajirce shi ne sun ce na musar kitaba tamaman alallabi ahsana sun tuntuni mun ba annabi musa littafi wanda littafi ne wanda yake cikakke mai bayanin ƙarya da gaskiya mai bayanin halal da haram mai bayanin abin da ya dace da abin da bai dace ba me yaya aka muka bayan littafi bashi littafi ne da jaza'an alallabi ahsana wato sakamako bisa irin kyautata aikinsa da yayi ta hanyar biyayya gare mu da jajircewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan sakamakon ihsani ko ihsani dan mutum aka yi masa ihsani shi kuma yayi ihsani bai dace ba mutum a yi masa ihsani shi kuma ya isa ya munanta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kankawa annabi Musa wajen juriyar da annabi Musa yi da biyayya da yi da kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala da yi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi littafin at-taura Allah subhanahu wa ta'ala ke wa tafsilan li kulli shay wannan littafi da aka ba shi bayan kasancewa tamaman kuma littafin wa tafsilan tafsili ne li kulli shay'in wato yana rabewa dake shi ga kowane abu dukkan bayanin komai akwai a cikin attaura na wancan zamani da suke rayuwa wa hudan wannan wannan littafi da aka bawa annabi Musa alaihi salam hudan shiriya ne in ba mutanen annabi Musa bani Isra'ila sun yi riko da attaura da shi kiran sun huta da sun yi riko da shiriya da wahudan wa rahmatan na kuma rahama ne a taura rahama ce ga mutanen da aka tukar musu ita da aka aiko annabi musa alaihi salam aka ba shi a taura an ba shi a taura ne don ya zama rahama ga al'ummar annabi musa alaihi salam la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun hakan ko zai sa bani isra'ila mutanen annabi musa alaihi salam zamanto sun yi imani bi liqa'i rabbihim wato da saduwa da ubangiji su cewa lalle rana za ta zo za su tsaya a gaban Allah tashin alkiyama za su imani da wannan kuma yasa aka ba su littafin at-taura don at-taura yana tana bayani akan tashin alkiyama at-taura yana bayani akan bin Allah littafin at-taura yana bayani akan tauhidi kadai ta Allah littafin at-taura yana bayani akan dukkan cikin kullu dabi'u tawawa yana bayani akan dukkan abin da ya dace na mu'amala mu'amaloli mu'amala maliya mu'amaloli na dukiya mu'amaloli na rayuwa a na rayuwa ta yau da gobe sannan kula da haƙoƙin ma'abuta haƙi sannan kiyaye zuciya daga faɗawa cikin dokin wato shirka a sauran miyagun ayyuka waɗanda zuciya take ƙunsa duk a taura ta ƙunshe su kaga ta zamanto tafsilan likulli shay'in wa hudan ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون قالت وهذا كتاب أنزلناه مبارك yawanci Allah an ambaci a taura sai ya kawo maganar Qur'ani qalu sahirani tazahara wa qalu inna bi kullin sikirani tabahara ko sahirani tabahara ya ce sahirani tabahara annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahirani tabahara da sikirani tabahara a taura da alkur'ani yawanci tun Allah subhanahu ya yi bayani game da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sai kaga ya biyo da bayani ga da annabi Musa alaihi salam yawanci in Allah yi magana akan at-taura sai magana akan injila saboda mai, daga cikin abubuwa na hikimomi ko abubuwa da suka sanya malamai suka ambata haka su faruwa farko annabi yawan mabiya ranar tashin alkiyama a dukkan cikin annabawa manzannin Allah da za su zo ranar tashin alkiyama wanda ya fi kowa jama'ar da za su tafi aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke biye da shi a wannan shine annabi Musa alaihi haka annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da yawa ya ambaci annabi Musa alaihi salam littafin da mutane da yawa aka umarce su da aiki da shi bin jama'a masu yawa abu kamar Al-Qur'ani mai girma Al-Qur'ani mai girma a duk duniya tun daga nan da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama ta faru ana jiran mu kowa ya yi imani da alkur'ani kuma ya aiki da shi dukkan ƙasashen duniya daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk alkur'ani ya je kana su yi imani da alkur'ani wasu zartar da shari'a da alkur'ani zartar da hukuncin hukunce da alkur'ani da daga cikin mutanen duniya sun musulunta sun karɓi musulunci har yanzu kuma ana kan musulunta ana karɓar musulunci Haka in ka tara daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin alkiyama dimbin jama'ar da suke rike da alkur'ani babu al'umma da suke da yawa irin wannan wanda zai biyo wajen littafin da yake da dimbin jama'a hatta cikin su akwai annabawa babu kuma a taura a al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ne khatamun nabiyyin shi ne khatamun nabiyin babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'i babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum lakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma shine cikamakin annabawa shine na karshe annabi Musa alaihi salam da aka aiko shi aka bashi at-taura annabawa da yawa sun yi aiki da attaura suna kiran mutane zuwa ga attaura annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sa khatamun nabiyyi malamai su ne warasatul anbiya al'umma akwai malamai da yawa tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk wanda ya shahara Allah ya bashi dama na ilimi ya zama malami a cikin al'ummarsa wancan ma malami ne a cikin garinsa wancan ma malami ne a cikin garinsa lokacin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam aka ba shi at-taura annabawa tsewa an yawan annabawa bani Isra'ila ana iya samu a gari guda anguwanni daban-daban Ko kowace anguwa akwai annabawa ana iya samun annabawa makwabtan juna wannan gidan akwai annabi wancan gidan ma akwai annabi wacce anguwan akwai annabawa wacce anguwan akwai annabawa wancan anguwan ma akwai annabawa suna ta kokarin kiran mutane zuwa ga attaura da aiki da attaura al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke shi kuma alqur'ani sai zaman to annaba malamai sune warasatul anbiya su kuma malamai sune magada annabawa amma ba gado na kuɗi ba domin annabawan ba kuɗi suka bari ba ba su bar dinari ko dirhami ba innama warasatul ilm annabawa sun bar gadon ilimi ne wanda Allah ya bashi dama ya zamanto cikin masu ilimi to akhadha bi hazzin wafid ya to at-taura tayi kama da al-qur'ani al-qur'ani yayi kama da at-taura da at-taura an samu annabawa da yawa suna ta ila zuwa gare ta to al-qur'ani kuma an samu malamai da yawa domin babu annabawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka adadin yanda ake malamai da yawa al'umma annabi sallallahu alaihi al'umma annabi Musa alaihi salam an yi annabawa da yawa al'umma ne Musa alaihi salam bayan annabi Musa waɗanda suka rinka kiran mutane zuwa ga attaura don shi yasa idan an kira attaura sai a kira alqur'ani an kira alqur'ani sai a kira attaura idan ana buga misalin attaura sai ka ji an biyo da alqur'ani idan ana buga misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ji an kawo magana annabi Musa alaihi sannan bayan wannan waɗanda suka yi tsaurin kai wajen shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama kasirar rubaiyatu an karya haƙwaran annabi sallallahu alaihi wasallam kai don neman rusa annabi sallallahu alaihi wasallam da kawar da shi a doron ƙasa da rusa addinin Allah hakan bai yiwu ba annabi Musa alaihi salam yana daga cikin annabawa da suka sha wahala irin wannan an samu Abu Jahal a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka tsaya tsayin daka sai an tabbatar da lata da uzza su ne ababen bauta ba Allah ba an samu fir'auna da ƙaruna da hamana a lokacin annabi musa alaihi salam wanda suka tabbatar da cewa ba Allah da annabi musa ke zuwa yake zuwa zuwa gare shi shine Allah a fir'auna kamar shi kansa ma cewa yake shi Allah ma alimtu lakum min ilahin ghayr da ban san wani abu da kuka ya dace ku bautawa ba in ba ni ba in ji birawo a nan shi ma abunan ne a tsakanin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'amalar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a iya rubaiyatu wa shujja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka fasa kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kusura rubaiyatu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira kafin Allah ya dawo da shi garin Makka annabi Musa ya yi hijira kafin Allah ya dawo ne shi ina za ka ga suratul kasar take magana suratul kasar ayoyinta bil rarra ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sifa daga farkon ta kawai auhayna ila ummi Musa tun farko tukunna inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a kan kawai ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arzi'i idza khifti alayhi fa alqihi لا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين wannan ya yi kama da abun da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shi maraya tun kafin a haife shi mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta haife shi yana ɗan jinjiri ya rasu kakansa da ya riƙe shi ya taso take yan watanni a yan shekaru a rayuwarsa ya rasu abu talib da ya jibinci na da shi an aiko shi yana manzo yana tsakiyar buƙatar taimako ta abu talib tare da cewa abu talib bai musulunta ba shi ma ya rasu saboda haka annabi musa alaihi salam yana da kamanceceniya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin at-taura yana da kamanceceniya da alqur'ani haka yawanci in Allah ya kira annabi Musa sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam kau ga yawanci alqur'ani littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gare shi aka saukar amma annabi da aka fi yawan ambato alqur'ani shi ne wa annabi Musa ne saboda bai sun yi kama da juna sun yi karo mai wahalan gaske da sun sha fama da sai Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wanda ya faɗi sun ma'ate na musar kitaba tamaman shi kwace wa haza kitaba insha Allah ta'ala nan za mu tashi ina ayoyin da mu'ahanan da yake tsakani annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma a taura da da qurani insha Allah ta'ala in muna rayuwa lokaci na gaba a shi gaba daga nan muna fata Allah ya samu ya ce Allahumma salli wa ala ali

Thank you. ga sun ciki ramadan sun kafi ramadan ma da sauransu a wanda yawanci kusan anguwa gaba ɗaya ta yi rashin sa ko da hijima da yake wa mutane a kan hakan lafiya da su allurai da su abubuwa daban-daban eh? bashin da yake bin waye ko bashin da yake bin mutane yaushe ya faɗa da watakila yawanci a karɓar magunguna da ke masu ƙaramin ƙarfi da yawa eh, a wanda za su ci karɓar magani ba tare da an samu damar biya ba eh, kuma yanzu aka ce ya ce duk bashin da yake bi ya yashi wannan duka muna ta zato ana sa jinyar da ya ce yi kafara ne kuma mutumin da duk ya rasu mutanen da suke rayuwa da shi suke faɗan alkhairi gare shi ya sha Allah ta'ala ta mutum ne wanda zai samu nasara a wurin Allah ne an ce shuhada'ullah fil ardh ne shehun Allah bayan kasa kowa yake mu'amala da shi in ka in yake abun nan ba wanda zai faɗi wata magana da ba mai kyau ba game da shi in ci nan gaba ɗaya kuma ba mutum ko ne sama abun nan ba a yadda aka san shi haka akwai da ke mu'amala da mutum ne insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya gafarta masa in ta mutu Allah ya samu cika da imani waɗanda aka ambata da tijai ah, da suka koma ga Allah subhanahu wata'ala cikin Allah ya gafarta masa da ya zai ma'abu kawalin ma aka da kuma shi na inda wuce ajalin musamman ah, wanda suke eh, da wanda ya tara su ah, abuna ya yasta tara su shi ma sanin muna fatan Allah ya gafarta masa dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatu da aka ambata wanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda suke ginin masallaci Allah ya bada ikon kammalawa masu ginin gida Allah ya a kammala kowa da gulace gulacen da muke da su na alkhairi muna fatan Allah ya cika mana su ya ba mu ikon samun nasara kowa da abin da yake bukata a gurin Allah Allah ya ba mu nasara cikin bukatun mu na duniya da lahira abin da zai zama wani alkhairi a rayuwa Allah ya tabbatar mana da shi